ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما مرحبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة عشرين دقيقة وقت رمضان إجابة صلى الله عليه وآله وسلم شكرا سبوتها تليود الأربعين شيئا daidai da ashirin da ɗaya ga watan maris shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar muna ƙara gode ma Allah madaukakin sarki mai kowa mai komi wanda baya neman komi a gurin kowa ma Allah da ya da kaddara wasa ya ƙara da fuskokin mu a wannan masallaci mai albarka masallacin margari imanin salo a yamma da ke nan masu isma a wajen dutse yi wa rafin wajen zariya jihar kaduna tarayyar najeriya don ci gaba da tafsirin alƙur'ani mai girma wanda shi ne tafsirin mu na ɗaya a wannan shekara muna nan a ainihin suratul an'am a yau insha Allah za mu tashi aya ta 35 da irin Allah na ma'ida su sura ta ce an'am ko to ba mu shiga a kan kumbara wato za ni magana ne a kan ayoyin da za ni za ni magana ne a kan dabbobi shi ne ya kwashe a gabanin da ci da tafsirin akwai ta'aziyya na ɗaya daga cikin iyayenmu kuma da kyawunmu kuma malamai a wannan yanki namu da wannan gari namu shi ne malam hakiku baranyo wanda yake uba ne a gare mu mutanen tudun wada kun noman ya ga cikin dattawa da nake kyautata muku zato wajen dattako da mu'amala da kubantaka mun fa'idanta da shi iyayen mu kuma sun yi zama arziki da shi wannan dattijo ya yi dogon jinya muna roƙon Allah ta'ala ya zafarta mishi Allah ya yi mishi Allah ya sa aljanna ce makomai shi Allah ta haɗa mu da shi a cikin jannatin na'in bi da na an jabare ki makotarin kamar da muke addu'a ga ɗaya daga cikin dattawan namu malam ɗalibi wanda shi ma jinya ta kwantar da shi Allah ya ba shi lafiya akwai addu'a ta musamman da za ma hukumar gidan ruwa game da sakin ruwa da suke yi lokaci bayan lokaci muna kwan Allah ta'ala ya saka musu da haini, Allah ya sa wani abin ya daure a cikin Ramadana da wajen Ramadana Allah ya taura mu kan abin da yake so ya da shi mun yi karatu akan shaye-shaye da siyarwa da jigilan tata wani babu Allah ya turo mun wasiƙa kuma abin mamakin kai tsaye ta waya ta yi turo ba don ban tafsiri ba kai tsaye bai yi wani dogon jawabi ba cewa yi malam wallahi wa'azinka akan kwaya kamar da ni kake yake dan ni dila ne na kan siyo daga Legas zuwa Zariya. Gaskiya na yanke shawara daina safararsa. Malam, amma ne hukunci, hukunci na kan abin da na aikata a baya ka ba ni shawara. To, abu na farko muna gode ma Allah ta'ala da ya sa wannan wa'azi muka ta asiri har ka ji za ka nena. Kuma asali daman manufar yin wa'azi ce idan ana yin ba daidai ba a gyara wanda shi ne asalin manufar yin wa'azi abu na biyu ya ce meye hukuncin shi a kan abin da ya aikata a baya da musulunci wanda ya abu mara kyau a baya kuma ya ji wa'azi ya daina Allah ta'ala ya mishi rangwani haka ne alaran ya asallahu amma salaf bayan wannan ayatin da Allah ya ce duk wanda ya ji wa'azi ya zo mishi faman ja'ahu maw'izatun min faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma falahu ma يخشى الله نعم. ومن عاد فينتقم الله منه نعم. والله عزيز ذو انتقام أقول أن يدبن دبق الله يتبت الدون دي جوازي يبري فله ما فرق أبن دي قبارك أن يأتي منه أول قول يكي فمن جاء إذا سمع ربه فانتهى فله ما ما صرفه أمره إلى الله الأمر إيش يقول الله amma wanda kuma ya ji wa'azin kuma ya ci gaba da yi shi ne wa man'ada fahimta ɗin mahuri Allah zai kama shi da kuka ji na yi zafi domin an kira ni a wurare daban-daban cewa wa'azin ya yi zafi a'a ba zafi ya yi ba haka ne hakika akwai abubuwan da mai wa'azi ya kan sani mutanen gari ba dole ba ne su sani da za a fasa ƙwan abubuwan da ake yi a shaguna wasu da sunan provision to za ka sha mamaki. To kuma amanar al'umma ce a hannunmu, tun da muna fada tun wani bai ji wani zai yi ji. Sa'annan masu wannan abin a cewaye suke da mu jikinmu suke. Bala'i ne da ya shafi mata da yara da manya da kowa. shi yasa idan irin wannan abin ya zo kuka ga ana kautata harshe wani lokaci kautata harshen yana taimakawa da abar barna Allah ta'ala kan tsare shawarar da zan baka shine idan akwai wanda ka koya musu shine bala'i kayi ka koya wani wasu sun zama dilalai dillalai don babu abin da yake kawo kuɗi a yau kamar irin waɗannan abubuwa harkar kwayoyi da harkar kidnapping yana kawo kuɗi so lallai waɗanda ka koya musu ka yi ƙoƙari ka raba su da sana'a sa'annan kuma kar ka ƙara koma mai sa'annan ka yi iya iyawanka waɗanda ka lalata su, da tunaninsu da auren rikin da ka kashe shi ma duk ka ɗauki mataki na gyara abin da zai gyaru kuma ka yawaita istighfari da tuba da neman gafara Allah Allah ka gafarta mana ka yafi mana Allah ta'ala ka tsare mu daga fadawa cikin matsaloli irin wannan za mu tashi a ayoyin da suke magana a kan hukunce-hukuncen yin farauta alhali ana cikin harin a jiya na faɗo su kalmomi guda uku na ce suna rute da alazai akwai kalmar harami akwai kalmar ihrami akwai kalmar harama waɗannan kalmomi guda uku duka asalinsu daga haramu asalinsu daga gini haramu haka ce haramu abin da bai da kyau idan aka ce harami shi ne wani guri a Makka da Madina da aka killace shi aka kafa ne doka ta musamman a Makka akwai harami a Madina akwai harami da yawan mutane sun ɗauka masallacin Ka'aba ne harami kaɗai? masallacin Annabi ne kaɗai harami la ka ƙaddar zariyar nan ko tudun wadannan ne Makka ka ƙaddar! to ka ƙaddar masallacin Juma'a na Haruna ɗan ja shine nan ne masallacin Ka'aba to ba wai sai wanda ya shiga masallacin ɗan ja ya shiga harama ba eh, ya shiga harami ba za ka iya cewa duka tudun wada harami ce kun gane harami wani yanki na cikin garin makka wanda yake da doka ta musamman cikin dokokin shi ba a tuntuwa cikin dokokin shi ba a farauta cikin dokokin shi ba a yaki cikin dokokin shi a nan ake yin tsawaci duk duniya ba yin tsawaci a ko'ina sai a cikin ka'aba ina fata an gane kuma duk wanda ya shiga amintacce ne to akwai a makka akwai a madina kuma za ka ga tuta signboard kuna bidayatul haram nan harami ya fara kuna nihayatul haram nan harami ya kare to Allah ta'ala ya hana in ka shiga wannan wurin ka farauta sawa'un aikin harji za ka yi ko umara a madina ma akwai harami ita ma an kewaye ta da harami jami'an musulunci tana cikin harami a eh, bin nan biyar usman tana cikin harami markaziya harami masjidul kiblatani harami masjidul gamama harami uhud harami saba masajid harami ijaba harami wa haka kuna fahimta wannan da kyau wannan haramta farauta da aka yi tsawa'u kana aiki maji ko umara ko ko zama ya kai in aka ce harami wani yanki na ƙasa da ke tsakanin makka da madina shine mene harami in aka ce kuma ihrami shine tufafin da alhazai suke sawa in za su yi aikin hajji ko umara namiji yana ɗaura zani kuma ya yafa bango ko eh, mayafi an fi son fari in kai amfani da wani kala baka saba ma Allah amma ita mace ba ta da wani ihrami na musamman za ki yi da atamfa ko da leshi ko da jin ko da skate ko da doguwar riga in je kika ware wannan a matsayin ihrami ya zama ihrami kun gane gwamnati tsakanin harami da ihrami me harami wani yanki ne na guri a makka da madina wanda aka kabo su dokoki iran tufafi ne da ake sawa aikin hajji ko umara harama kuma shine ka ɗauki niyyar aikin hajji ko umara idan ka ce kan Allahumma mahajjar ko labbaik Allahumma umaratan to shi ke nan ka shiga harama waɗannan abubuwa guda uku kamar da na ambata suna rikita al'azari idan ka fahimce su za ka huta kuma nake asalin kalmomin daga haramun domin dukkan su akwai abin da aka hana ka harami akwai abin da aka hana ka irani in ka sa akwai abin da aka hana ka harama in ka ɗauke ta akwai abin da aka hana ka kuna ganewa to idan mutum ya ɗauki haramar aikin hajji ko umara akwai abin da ake ce mishi mahdura ihram wasu abubuwa da aka hana ka guda tara kuna tare da ni abu na farko an hana ka ka dauki haramar aikin haji ko kuma ka yanke umarka kuma an hana ka ka cire gashin jikinka matukar ka dauki irani ka fa ka ce Allahu ma hajjal ko baika Allahu umratan ba ka da daman cire kumba ko cire gashi abu na biyu na uku wasu sun hada cire kumba da Kira gashi abu ɗaya shi sa na ce na biyu amma akwai lokacin da kuma ake fasa su to mu tafi a uku abu na uku an hana ka neman aure kana dawaki kana aikin hajji ba ka neman aure abu na hudu ba a ɗaura maka aure abu na biyar idan ka tafi da iyalinka namiji ne ko mace ba kwanciyar aure abu na shida babu farauta abu na bakwai namiji ba zai rufa kan shi ba abu na takwas namiji ba zai rufe kai ba ba zai rufe kai ba kuma ba zai rufe kafa ba abu na tara ba zai kirsa turare ba gudanar da wadda su ake ce su ihram a cikin wadannan su ihram guda tara akwai wanda da kayan aikin aikin hajjin ya lalace kwata-kwata sai kuma ba ta sa akwai wanda in kayi za ka yi fidiya za ka yanka dabba akwai wanda in kayi za a yi maka rangwani ina fata an gani to ba karatun aikin hajji muke yi ba amma a cikin ma'azuratul ihram da ma'azuratul haram akwai farauta ita farauta kawai kana aikin hajji ko Umar? sawa'u kana zaune a garin makka ne ba ka yi farauta kuna fahimta to a yau kamar yadda muka karanta a jiya Allah ta'ala ya ce zai jirci sahabbai da abin farauta lokacin da aka je zuwa hudefiya sahabbai sun tafi sai Allah ya sauƙaƙa musu abubuwan farauta ga tattabaru ga dabbobin dawa kuma gashi Allah ya hana yin farauta to shi kenan sai wani ya kuskure sai ya yi farauta ka harbi gada ko zoman dawa ko ragon dawa ko wata dabba cikin dabbobin dawa sai ka yi farauta kuma ka ɗauki harama to shi ne Allah zai ka hukunci mai Allah ya ce a daren miya. Ya ayyuhal ladina آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم نعم. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. الله تعالى يا أنا كان لو جارما ko kuma kana cikin harami ka yi farauta to sai Allah ya ce ya yi wannan na amanu ya kwanda kuka yi imani la taqtulu rusfai da wa’an kada ku kashe dabbar farauta alhali ku kuna dauke da harama na aikin hajji ko umara wa man huminku muta muta'ammidan wanda ya kashe abin farauta a cikinku da gangan fa jazaa'un mithlu ma qatala minan na'am to hukuncinsa zai yi sadakar kwatankwacin abin da ya kashe na dabbar daji ko ba na hankalin akwai dabbobi a daji wanda suka yi kama da dabbobin gida misali ɓauna ta yi kama da dabba ha to idan mutum ya kashe ɓauna ya ɗauki harama to zai yi ba da sadakar fa kun gani wanda ya kashe ragon dawa zai ba da sadakar ragon gida to wanda ya kashe gada zai ba da akuya kuna fahimta shi ne fajar zarar mislu ma fasara minan na. zai yi sadaka kwatankwacin dabbar da ya kashe ta dawa to zai yi sadakar dabbar gida to amma wane ne zai yanke hukuncin kai kadai kaje kai barnan ka to sai Allah ya faɗi wata doka yace yahkumu bihi zawa adli minku za a samu waɗansu mutane guda biyu a cikin hukumu milai waɗanda suka san hukuncin Allah kuma suka san kamance kamanceceniya tsakanin dabbobin dawa da na gida yanzu ina faɗan wanda ya kashe ɓauna sai wata dattijiya ta ce ya kashe zai ba da sadakar sa kaga ta sani ko bata sani ba yanzu idan ka samu wani ustazin gashi ya yi haddace Alƙur'ani. amma bai san dabbobin dawo ba da haka shi sa cikin ilmoma masu wahala wallahi akwai ilimin aikin hajji yawa za ka ga mutum malamin addini ne amma ka sa shi a wani lungu aikin hajji sai ga ya rikici saboda na farko dai ba kowa yake samun damar yi ba na yi kuma rikita-rikita da masail aikin hajji suna da yawa cikin abin da Allah ya taimake mu ya samu muka iya aikin hajji zama da muka yi a ƙasar sa'annan muka yi aiki da wizaratul hajji mun yi aiki da ministry na aikin hajji to su faudiya suna da tsari kafin aikin hajji da wata uku wata shida za a zo a yi ta tsare-tsare a yi ta training to wannan ya taimaka ka ɗan san wani abu ba duk gwargwaro Allah ka ƙara mana da ne amfani to da haka idan mutum ya yi farauta idan ya yi farauta to zai yi sadakar dabbar gida kwatankwacin mai dabbar saniya ka ji ba? ai ba za ki ce saniya ba saboda sai an san me ya yi farauta shi ke yanzu idan ya farauci zomo sai yanka saniya a yake kwatankwacin abin da ya farauta a daji to kwatankwacin dabbar a ina a gida an gane wannan sai kuma aka ce ya kuma yi gawa adalin ne kuma abota adalci ma'ana adilai a nan waɗanda suka san hukuncin shari'a kuma suka san dabbobin gida suka san dabbobin ina daji ne ya yakum zai zawa adlin yanko hadiya baligal ka'aba kuma wata irin hadaya ce kyauta ce za a bayar kuma sai an kai ta garin maka. kai wato aikin haji akwai dokoki ba ma'ana da za ka ɗauki harama a miƙaci kowa san miƙacin mutanen madina shine zululaifa kuma shine miƙacin mummunan najeriya saboda mafi yawanci daga zululaifa ne to yanzu da za ka tafi zululaifa kuma zai iya yiwuwa ko yanzu domin idan ka tafi zulu laifa a biyaru ali daga masallacin da ka ɗauki ran about ka hau sama za ka kamar da shi to shi kenan sai gada ta faɗo ko wata dabba ta faɗo shi kenan kawai sai ka bige yanzu jiya muna ta hajji da amurka sai ga gafiya sai ka kalli yanzu me ya haɗa markar da gafiya Ƙwaƙwalwa ba za ka iya tsammanin zai kawo to haka aikin hajji Allah yana iya jarabtar ka kila mota ku ta lalace ko ku tsaya tsari, ko kama ruwa ko ni dalili kuna ka ko sai ka ga wata dabbar da wata ruwa wucewa kai kuma ga farkin son cin nama kafin ɗan Najeriya cikin abin da yake kai shi aikin hajji akwai cin nama ba Bada da yake yi saboda nama da ake ci ɗan Najeriya bai wasa da nama za ka sha mamaki a gama aikin hajji wai mutane cikin tsarabar da za su akwai nama sai su dafa nama sai a zo miƙa a zo iya fos ka ji jaka na wai saboda an talautar da mu a Najeriya abinda kake dadewa baka gani ban kaje sun sai ka gan shi a ba to saboda wannan kwaɗayin na nama da kuma saurin hannu irin na ɗan Najeriya ina karkata abin ga 'yan Najeriya saboda ku 'yan Najeriya ko na san ku ko na san ɗabi'ar ko kuma in ce mutanen mu umuman to sai ka bige dabbar dawa to kaga wanda ya bige dabbar da bata wuce da iya ba ake yanka ba ƙallon ka bige gafiyar wa misali ko ta dabba mai kama da gafiya to me za a yanka a nan sai ka ce zo ina fata an gani to sai Allah ya ce to kuma ko da a miƙati ko da a wani gari ne mai nisa to za ka yi hadaya za ka yi sadakar dabba ta gida hadiyar baligar ka'aba sai an kawo ta maka dan ka gane maka ba wani karaman gari bane arzikin duniya da lahira yana maka Allah sai Allah ta'ala yake ya kuma bihi zawa adlin minkum hadiyan baligar ka'aba za ka yi sadakar dabba a maka to ta iya yiwuwa kuma kaga kai ba za ka iya ɗaukar dabbar ba ko ba ka da kuɗi ko kuma wani lalura makamantan haka sai Allah ya ce to in dai kai farauta au kafaratun fa'amu masaki to in ba za ka iya yin sadakar dabbar gida ba kwatankwacin dabbar dawa da ka kashe sai Allah yake ce ka yi kafara ka ciyar da miskinai idan ba za ka iya ciyar da miskinai ba au ka zalika siyaman ko kuma ka kauce ma yankan dabbar ka kauce ma ciyar da miskinai sai ka yi azumi yanzu abu nawa gare ka idan ka yi farauta me abu na farko ka yanka dabba fatanfacin dabbar kuma naman ina za a kai shi ko a maka ne ko ba a maka ba ajiyin bari da ka'aba to idan hakan ba zai yi ba ka yanka dabba me za ka yi ciyar da miskinai idan ba ka ciyar da miskinai ba me za ka yi to abin tambaya miskinai nawa za ka ciyar goma ko jiya sai da wallahi wani bawan Allah da daddare mun tambaya daga wata ƙasa wallahi daga wata ƙasa ya ce malam muna tafsirin wannan sura gashi mun zo wannan ayar ne wallahi na rikici na ce wata aya sai ya gaya mun ayar na ce ikon Allah ni ma ita zamu ita kanta zamu tashi yace Allah ya ce a wa'adu zalika siyaman o oh, menene hadin ba da ta ba ta auka fasu ba mu mafaki ya ce a ciyar da miskine to miskini na ya ce a wani zari ka siyama ko kuma kai azumi ya ce azumi na na ce to kai tunanin ka da wake wallahi malam farfari na ce to ka zauna lafiya ba kai ba ƙwar'ani sosai ba shi da azumi da ciyarwa bai da adadi na musamman sai mun ga dabbar da ka kashe da haka akwai wanda in yi farauta sai ya ciyar da mutini talatin saboda ne girman dabba akwai wanda ashirin akwai wanda goma akwai wanda biyar akwai wanda kasu da haka to sai ne akwai ka'idar balibai suka ci. ciyar da miskine a aikin hajji sanadiyar farauta yana da minimum amma bai da maximum me minimum yana karanci amma bai da maximum mafi karanci shine ka ciyar da miskini uku ka ciyar da miskini na ko kuma nawa sama da haka akan ki ce goma ko kuma ne sama da haka to mun ji yanzu adadin miskinan da za a ciyar ko to yanzu idan aka ce in ciyar da miskini talatin sai zan ba zan iya ce da jiki ne karatun ba sai Allah ya ce in yi azumi to azumi nawa zan to shi kuma sai malamai suka ce za ka kalli adadin waɗanda za ka ciyar idan mutum goma za ka ciyar sai kai azumi nawa idan talatin za ka ciyar sai kai azumi nawa idan ɗari uku za ka ciyar sai kai azumi nawa ya ɗan dabbar da ka ballo kuma ya danganta da fatawar da aka baka domin ana kallo abubuwa da yawa a dabbar dawa ba girman ta kawai ake kallo ba akwai daraja yanzu wanda ya farauta giwar dawa za ka haɗa giwa da ƙaunar wanda ita giwa haƙorinta ma kuɗi ne abubuwa da yawa nata kuɗi ne fatarta kuɗi ne domin fatar giwa ta yi inci kusan hudu ko biyar fatarta to da haka ya danganta da nauyin da fatawar da aka baka to da haka la taqtulu sayda wa antum hur wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'un mithlu ma qatala min an-na'am yahkum bihi dawa adlin minkum za su hukunci shine ma'abota adalci a cikin ku so ai ma'abota adalci na ta suna da sifofi guda biyu me sifa ta farko sun sai ilimin shari'a me ta biyu sun san dabbobin dawa da aka sai a nemo malamin daji wanda ya san waɗannan dabbobi sa'annan idan yanka dabbar gida za a yi to naman wa zai ce maka za a karɓo to matsala ta gaba sai ya zama mutum ya yi farauta amma ba zai iya yin ciyarwa ba a wato ba zai iya yanka a maka ba an ce ya ciyar da miskinai to miskinan na ina zai ciyar na makka ko na wajen makka malamai suka ce na makka to yi nifa a makka zai ko a gida zai uku a can ya yi bakwai a gida to idan uku kuma zai kuma ba idan azumin gaba da yau zai yi ba duk cikin malaman duniya wani zaki ba da wannan fatawar wannan fatawar ta ki ta hadaya wanda bai sa ki taba zuwa maka to kuma ki ba da zuwa maka kina da passport ba ki da passport sai zuwa matsala to a kai a shayi ku ba da hankalin ku idan azumi ne malamin ka ce babu alaƙar azumi ko kai a maka ko kai a Najeriya amma ciyarwa in dabbobi ne za a kai su garin makka idan abinci ne a ce da nan makka amma in azumi za ka yi ko a gida za ka yi in ka yi a makan ba laifi in ka yi a madina ba laifi in ka yi a jidda ba laifi in ka yi a ƙasar ku babu laifi ya ladina amanu la taqtulu da wa antum hur wa man qatalahu minkum mutaammidan fa jazaa'un mithlu ma qatala min an-na'am yahkumu bihi dawa 'adlin minkum 'adiyan baligh al-ka'bah aw kaffaratu ta'am masakin aw adlu dhalika siyama liyadhuqa wa ba'da amri allah yake da matsakar in ta yi farauta ka yi sadakar dabbar gida ko kuma ka ciyar da miskinai ko kuma ka yi azumi Allah ya ce Liya zuka wa da amrihi don mutum ya ɗanta da ku da ba shi da liya zuka wa da amrihi ba an ce kara yi ba kuma ka yi to a hukunta ka sai Allah ya ce fallawa amma salaf kaji musulunci to amma mutum ne shi bai san wannan hukuncin ba kuma ya taba yin farauta to sai yau yaji kuma an ce ai ba a farauta shi ce to ai 1990 da zamanin faddauna ko zamanin shagari ko zamanin gawa shekara talatin arba'in da suka wuce mun je maka kuma na yi farauta ni wallahi ban ma sun ba a yi ba Ya Allah ya ce afallahu amma salafa Allah ya yafe laifin da aka yi wanda ya gabata baka sani ba wanda ya kara yi farar miya ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام Allah ya ce wa man ada wanda ya ji wannan hukuncin kuma ya koma ya ci gaba da yin farauta fa yantaqimu Allah minhu Allah zai kama shi da hukuma wallahu azizun Allah mabwayi ne dhul intiqam mai fananin kamu Allah ya kama mutum ba daɗi Allah ka tsare mu daga kamunka kada zuwa man hada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun ina kawo wannan wacce wace da kika kawo ta ce wace da ta kawo sai ta kawo wannan ba karshen ta to mu ke ma Allahu ma salafa ke ma kusko da yi mana fatan Allah ya yi Allah ya ce wani ada wanda ya ci gaba da yi فينتقم الله منه الله ذي كما شيء والله عزيز الله مبواري يذل ba. Me Allah ya ce a gaba أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة نعم. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم شرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون الله تعالى يشي أحل لكم صيد البحر يا على هذين أم على سامكم farautar dabbar ruwa ba ta bayan farauta ba to idan na ruwa ne ba matsala wa ba'amuhu da mataccen abin da kuka samu a ruwa ai akwai dabbobin ruwa ko ba akwai macijin ruwa ba ana ci in ji dabba ta ruwa ce an halatta mana in baka yake yi ka tun ba ka yi bar shi na eh dabba da ba a ci in dai ta dawace sawa'u dabba dawace ana cinta ko ba a ci in kai farautar ta sai ka biya biyar da aka umarce ka Allah yake wa illa lakum saydul bahari an halarta muku farautar ruwa wa fa'amuhu da abincin ruwa me ake nufi da abincin ruwa shine dabbar da kuka samu a ruwa ta mutu saibul bahari shi ne dabbar da kuka kamo ta a ruwa da ranta mata'an lakum an muku wannan halacci ne don jin daɗin ku wani sayyara me a sayyara to yan saboda Allah zaki fassara wani sayyara saboda mota Ta kaga illar ka fassara Qur'ani da yare kenan baka je gaban malami ba ai ita sayyara an sa mata suna sayyara ne saboda alaƙar ta da matafiya kuna gane wa? balarabe da ya samu mota sayyara asalin sayyara ai matafiya ne to ita ko mota ita ke ɗaukar mutane daga gari zuwa gari to nan da Allah ya ce wa lalakun lakum saydul bahri an halasta muku farautar ruwa wa'ila eh, lakum sayyidul bahri wa ta'amuhu ma'ana dabbar da kuka samu a ruwa da ranta ko kuna cikin harama ba matsala za ku yi farautar ta dabbar da kuka samu na ruwa matacce kamar kifi za ku ci mata allakun don jin daɗin ku wani sayyara kuma don jin daɗin matafiya don jin daɗin wa matafiya sayyara nan me ake nufi matafiya wa hurrima alaikum saydul bardi amma an haramta muku farautar dabbar tudu ma duntum hurma matakar kuna da cikin harama cikin harama da biyu ne imma harama da aikin haji ko kuma harama kuna cikin garin ina makka wata Allah ku ji tsoron Allah allazi ilayhi tuhsharuna wanda gaba aka kare ne gaban Allah za a ji Allah ka mu ji asa! duk waɗannan abubuwa na farauta da aka hahana da ma'azura tirirani saboda darajar Ka'aba ne in baka san Ka'aba ba Allah zai biya maka mecece Ka'aba Da الله كده مدى كعبة جعل الله الكعبة البيت الحرام الشهر الحرام والهدي والقلائد نعم. ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات والأرض وأن الله ذلك ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض نعم وأن الله شديد العقاب وأن الله وأن الله بكل شيء عليم وأن الله بكل شيء عليم إذا قلنا آية وتبقى جميع آيات والله من تبقى الآية ayan nan الله sai gaba duk wanda ka ga bai san darajar Ka'aba to ɗayan biyu ko dai bai taba ganin ta ba ko kuma bai san alala da alkhairin da ke cikin ta ba kai mamakin mutane sai ka ji mutum ya ce ni a biya mun makka in tafi mahaukaci ne ban da gida ni a biya mun makka ban da jari aini in aka biya mun makka in na ja jari ba sai na biya ma mutum uku gaji mala'ika a to mala'ika ba shi ya fi kowa kusa da Allah ba kai kai ka san kuwa ita ce gini na farko ba a duniya duk gine-ginen da kake gani a duniya duka kaf بلو لقد قول أكا أورا أبن أكا والله إذا أبن إن أول بيت موضع للناس للذي ببكة مباركا مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا نعم. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين الله تعالى يقول إن أول بيت للي تاكي جني gini na للناس wubi alinnas wanda aka ajiye shi aka Allah yake lallabi bi bakkata mubaraka shi ne gidan nan da ke garin bakka domin ita makka tana da suna ana ce mata ma ana ce mata ba mama da baba ana ce mata makka ana ce mata ba bakka dan adai na dole ya kuma shi da uban shi ka kalli wani irin balaga qur'aniya da haka wani wuri sai a kira ta da sunan uwa wani guri a kira da sunan uba ana ce mata makka ana ce mata bakka inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lallabi bi bakkata mubarakan Allah ce garin maka mai albarka lallabi bi bakkata mubarakan wa hudan lil kuma shari'a ce ga mutane ita ka'aba sai ayatun bayyinat a makka akwai ayoyi bayyanannu ciki Allah ya ce maqamu Ibrahim akwai maqamu Ibrahim wa man daqalahu duk wanda ya shiga garin Makka kana amina ya zama amintacce walillahi 'ala an-nasi hajjul bait walillahi 'ala an-nasi hajjul bait Allah ya daura mu mutane ziyartar ɗakin Allah liman istafa ilayhi sabila wanda ya samu iko wa man kafara wanda ya samu iko yake zuwa fa inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin Allah ya wadata daga mutane aina da cikin ce ma ni'imar Allah a baka kujeran makka ka ce kai ba za ka je ba za ka sai gida ka je rashin fanni, ai rashin fanni ne kawai domin na rantse muku da Allah a duniya ban san abin da za ta roƙa a makka a ka'aba Allah ne ba ka kuri da na amfa addu'a ba gida kake so ba je ka maka ko gidan Allah zai ba ka ba jari kake nema ba je ka makkan ka Allah zai ba ka da haka gari ne mai albarka magana sallallahu alaihi sallam, lokacin da ya jira daga makka zuwa madina aka kore shi ba tare da farar shi ba da ya waigo ya kalli makka sai ce wallahi innaki la ahabbul biladi ila Allah yace na rantse da Allah duk duniya babu garin da Allah yake so kamar ki gari ne wato shi Allah abin da yake so ko na daban ne gari ne ba a zofa in an yi shuka ba ya fitowa ga zaki, ga duwatsu ga cinkoso kuma haka Allah yake san abin shi saboda albarkan makka sai sa annabi Ibrahim lokacin da ya aje iyalin shi ya faɗi irin rabbana inni askantu min zuri. يأتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون النبي بان يتي ربنا يا أبنجم إني أقلت من ذريتي بواجب للني ناقو قد إيالينا أو القرش غير ذي ذكي ولا بقى قد الطريق إن بيتك المحرم أقول لك أنت مي الفرما شيء لك أنت أبغى ya ce rabbana ya ubangiji na ko kuma ya ubangiji muri ya ƙi musala don su tsaye da sallah sai Allah ya faɗi wata magana ya ce faji al'afidatan minan nasu ta hawi ilai Allah ka karkato zukatan mutane zuwa ga makka da ka ita makka ba batun musulmi bane ko ka inda kai ɗan adam ne kana son zuwa garin makka har Allah shi sa idan ka zo shigo makka za ga wani signboard an sa wani aro non muslim shi an ne yi can kafiri baya shiga garin makka fajala zinatan minan ta tawi ilai yake warzuqu min ath samara. Allah ta azurta maka da 'ya'yan itatuwa duk duniya babu garin da yake da 'ya'yan itatuwa kamar makka duk tun wani sosai iyakanta na goyi ba amma ka ji wata ce sosai haka nan nama babu garin da yake da nama kamar makka haka nan zamzam headquarter ce to wannan gari yana da albarka duk alkhairi da albarkar da maka ta samu wallahi albarkar ka'aba ga dutsen safa ga dutsen marwa me Allah ya ce game da safa da marwa إن الصفا والمروة من شعائر الله نعم فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما نعم ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم الله تعالى إن الصفا للي دوت الصفا Walmarwa da dutsen marwa min la cikin alamomi ne da ke nuna akwai Allah yau kaje je ka hau dutsen safa ga ka a kai abinda Allah ya yi magana shi daga sama bakwai ya aiko mala'ika jibril ya zo ya gaya ma manzon Allah yau ga ka akan dutsen safa Allah ya ce min la. sha'ira ita ce alama in ka hau dutsen safa ka san akwai Allah haka nan ka hau dutsen marwa dutsen sa wani dutse ne kato tsawon shi ya kai dutsen ya kai tsawon mu a sassan nan amma yanzu idan ka je ba za ka ga tsawon ba kasancewar an yi wani irin sloping, an yi wani irin dakin an gangaro da shi an yi tiling ɗin shi don ala zai samu sauki ya kowa yana hawa dutsen sa famu nan duk mun hau alhamdulillah amma yanzu zan ƙarshen zamani ba sa hawa an killace shi da glass ba za ta iya hawa ba sai dai ka tsaya kusa da shi amma kuma nan inda kake tsayawan saman tiles kan dutsen safari ne amma an shafe ne an sa tiles don kafarka ka san tsayuwa a kan dutse bai da daɗi amma ragowar da kake gani shi kan masha Allah amma ita marwa dutse ne ɗan wada kai wato Allah akwai hikima wannan gashi dogo wannan kuma yaya ɗan gajere kaga tubarin sariya kansu kotu ya yi haka yau ce ba wani shari'a ake yi ba kuna gani wa? shi kuma marwa dutse ne ɗan ƙarami ko mai rarrafe jariri zai iya hawa a hakan ma alama ce don ka gane aikin addini da harkar arzikin Allah ba no kaɗai ba ne yanzu idan da Allah ya yi safa da marwa duk katin katin idan jariri ya je zai iya hawa wannan to shi isa har yanzu da ba a iya hawa dutsen safa ita marwa ba zai a killace ta ba kuma an shafa mata wata irin kwalta da wani irin mai silin silin mana abun ban sha'awa ga wani AC na dukan kirjin ka in ka hau sannan a sama an rubuta wannan ayar inna safa wal marwa min sha'irillah duk waɗannan alkhairan suna makka ne da rijiyar zanzan ita kuma rijiyar zanzan wata rijiya ce da take da ruwa mai ido hudu mai ido uku ruwan zanzan yana da idanu guda uku ɗaya yana gangarowa ne daga ƙarƙashin ka'aba ɗaya ruwan yana gangarowa ne ƙarƙashin dutsen safa ɗaya ruwan yana gangarowa ne ƙarƙashin dutsen marwa idan suka haɗu guda uku sai su ba da zanzan annabi yake ma'u zamzam ma lima shuriba lahu zamzam yana maganin duk abin da aka sha domin fa. kina da fitinannen kishi in kika sha Allah zai raba ki da shi da izinin Allah kina da dakikanci ba kya gane karatu Allah zai bude kwakwalwarki kina da fushi Allah zai raba ki da shi kina neman haihuwa Allah zai raba ki da shi kina son haihuwa wato Allah zai baki kina neman haihuwa ta tsaya Allah zai tsayar miki wallahi ina da ɗaliba da tana zuwa ma'asakon nan ta tafi aikin hajji lokacin tana karatu ita kuma ba ta da matsala sai yawan haihuwa karatu ya tsaya sai Allah ya kai ta aikin hajji sai ta ɗi wurin zanzan ta kalli ka'aba ta ce Allah ka tsaye min da haihuwa duk ku zan duk duk na kin je babban gida je babban ɗaki ita addu'a a bakin ka'aba da baki yana da bambanci addu'a a bakin ka'aba da ruwan zamzam domin shi ruwan zamzam in ka sha yabi jiki ya zauna kama maka ƙarin jini ne kama an canza maka jini ne yana cikinka tun haka ka'aba ka haɗa abubuwa da yawa to anan sai Allah ya shi جعل الله الكعبة البيت الحرام في للناس الله تعالى يا من يتعب داكي من الفرما بري من وقت أمو من شيء غمتر دكتوني أبابي إن ديك الميمان شلكعبة شك الميمان شلكعبة أنا ثبت لتوهيد الله أقول أنا شراء الجنة أنا قيد الله أنا توالك ana san addu'o'i ana samun kuɗi ana haɗuwa da manya-manyan mutane in ba ka'aba ba ba inda na taɓa shiga tawagar shugaban ƙasar sudan albashir wallahi wajen rikicin ɗawafi muna ɗawafi sai ga shugaban ƙasa ya shigo to da shugaban ƙasa ya zo ba tara kowa a buɗa a buɗa a buɗa da aka mu muna yi tun da shi yana da sojoji aka buɗa mai guri kafin ka ce mene har ya gama mu kuma mun gama mun je hawa safa fa'ai to wajen hawa fa'ai sai aka cakuɗe cakuɗe wannan da aka yi wallahi ban yi aure ba ko su ga nan a cikin yan sudan to su ba a ke ni baki su zo da ni ma dogo tare muka yi sa'ayi da shi su ba su san ba a cikinsu na nake ba kai don Allah in ban da Ka'aba yaya za a ka shiga tawaga shugaban ka ko zai yi ba saboda a gurin ba bambancin kai da shi farin kyalle ya sa farin kyalle ya sa kar ka abu kar shi abu ɗaya kafar ka abu ɗaya kafar shi abu ɗaya komai a da ba dole ne ku yi da. ai shugaban kasa ba kaman abin nan bane a shayi Allah yake ja'ala Allahu al-ka'bata al haram Allah ya sanya Ka'aba ɗakin Allah ne alfarma qiyaman lin-nas abu mai matukar muhimmanci ga mutane duk wani alkhairi da kake nema sunanta murtakal wujo mahadar fuskoki mahadar fuskoki kaje ka ga abun ban mamaki a nan ne za ka ji saututtuka da ba sa cakuɗe ma Allah wani ya zo yana ɗawafi yana roƙon Allah da hausa wani da yarbanci wani da inyamuranci wani da larabci wani da turkanci wani da indiya saututtuka za ka yi kuma Allah yana gane na kowa ne kowa ya san damuwarka ka ga mutum yana ma'alla Allah bayani filla-filla ya haka a tsabaka ba ba ya haka ya haka ko kwanan nan akwai wani kilif da yake yaro ya yawo na wani yaro mama shi tana dawaki a goye ya ce mama ina Allah yake ana dawaki yana cewa ina Allah yake saboda kowa yana jin ana cewa ɗakin Allah ɗakin Allah sai ka cewa ina Allah yake na taba gano wani bawan Allah أكثر من هجر هجر إسماعيل لا هجر آه، الأسود آه، ركن اليماني ده هجر الأسود يا بينا الدعاء والله يديك لك أبا هو أنا أدعى نشيبا حلو ما يدعى دون ما يواري يديك لك أبا يكي الله كوني ويبواني بما يديك لك أبا يكي الله نمونك ايفون نعم. والله داريا ta hana in ji saƙon maimuna cikin koyaushe na zo ɗawafi in na zo gurin wallahi sai na tuna da saƙon mai maimuna wani kalli ba ce Allah duk kowa ya waigo ya ce maimuna ta aiko zai faɗi saƙon mai maimuna ya kuyan uwana duk wanda ya samu damar zuwa aikin hajji hajji ba ta da tsada Allah ka kai mu maka, Allah ka kai mu maka, Allah ka kai mu maka, ya Allah diyin da za a kada a raya kai ne kawa ne mai yassarewa ne ya Allah ka kai mu aikin hajjin ai babu bala'i a ce yau ga ranar arfa ga ka kana kirge ma. ya Allah ka kai mu sai dai abin da nake ce malabai ku yi karatu akwai damun maki da yawa a makka amma wasu na su bushe mai kana neman aure kana neman ƴaƴa kana neman ilimi kana neman shirya, duk abin da kake nema Allah ya ce maka gurin samu babu abin da ake nema na duniya da lahira a same shi a guri ɗaya sai maka shi sa Allah ta'ala ya ce in kuka je babu da ku nemi kuɗi a makka idan kuka je makka falaifa juna junahu an tabtagu fadlan min rabbikum Allah ya ce babu da ku nemi kuɗi in ka je maka wani da aski sai ya samu kudi mun taba yin aski riyal hamsin ka buga min dari biyar su hamsin nawa kenan dubu ashirin da biyar to kai ma mutum ɗaya aski a baka dubu ashirin da biyar to wani wani zamun sai kwana ashirin da biyar ya samu dubu ashirin da biyar to idan kai ma mutum ɗari ranar babbar sallah yawon hajjil akbar kana iya ganin layin aski ya kai daga nan zuwa kwana kowa jira yake kuma da kuɗi mai tsada asuwaci wannan sai ka jana cewa riyar ɗaya abinda nan za ka karye shi naira ashirin goro duk da hukumomi suna da tafiya da goro da haka guri ne da ake samun duniya da rayuwa ga kuma haɗuwa da manyan mutane kaga gwamna kaga shugaban ƙasa duk abin da kake kaga wata hadisa akwai lokacin da muke zaune ni Allah ya sani ina kallon harami akwai wani bawan Allah shi kuma yana ɗebo zanzama yana raba wa mutane amma ta baya ya fara ni ban sani mutum ne ɗan gajere bai wuce rabin yakubu ba haka yake gaba ɗaya bai wuce gwangwamin nido ba wallahi ba Allah nan ni kawai sai ji an taɓa wani wannan da yake ga ɗan mutum gage mu ya kawo nan in ba don a kaba wani ruba zan yi abu to akwai wata halittar da ba za ka taɓa ganin ta ba sai a can a can ne kake ganin mata maza namiji mace ga nono ga gemu ga komai na mace kuma na miji ka ga mutum fari sai kamar ni kyakkyawa ka ga wani kuma kada kala kai marka ko ba komai ilimi kawai da za ka samu Allah ya wace shi sa Allah ya ce ja'ala Allahu al-ka'bata al-bayt al-harama qiyaman lin Allah ta'ala ya sanya Ka'aba guri mai muhimmanci ga mutane والشعر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم karatun Ka'aba sai gobe wannan shimfiɗa muka yi abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ka ba mu lafiya wannan muka yi musu Allah ka zafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh